addu'a ta ɗari da biyu bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin abu huraira shi wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana karanta wannan addu'a kullum in zai kwanta bacci bismika rabbi wada'tu jambi da sunanka ya ubangiji nake shimfiɗa ɓangare na shine wada'tu jambi wannan bangare in mutum zai kwanta ba yana kwanta ta bangaren dama ba shine sunna ya annabi in zai kwanta yana kwanciya ta bangaren sa sallallahu alaihi wa alihi sallam har yadda yake kwanciyar arwaito wannan hannun na dama shi ke dorawa haka sai ya fulo da shi wannan hannun kuma na gursi sa shi tsakanin kafafuwarsa guda biyu ko kuma ya dora shi haka haka a miƙe yake kwanciya ba laifi in ka gaji ka canja ka yi rigingine ko ka koma ɗaya bangaren amma dai duk lokacin da kana bacci ka juyo ka ga ba a dama kake ba to kai kokari ka koma dama din yana da kyau don ko mutuwa ce ta zo ta same ka ta bangaren dama kullun abu na dama ana yaban dama hagun kinsa ake yi ko me ma indai hagun ne sai dai wajen cire najasa kaman ko tsarki sai ga da hagun ake yi to annabi yana yin haka din sallallahu alaihi wasallama ya kwanta to wannan shimfiɗa bangaren da kai shine wada'atu jambi ya Allah da sunanka nake kwanciya haka wa bika arfa'uhu da kuma sunanka nake daga na da bangare na ka kwanta da sunan Allah kuma insha Allah za ka tashi da sunan Allah fa in amsakta nafsi kaji ko idan har in ka rike raina ashe zai iya yiwa ka kwantan Allah ya rike eh ai kamar mafarki ne fa mutuwa mutuwa ba ka ga daga mafarki kamar ka take ba ka yi mafarki da kana kaza kana kaza ba to haka in ka mutu za ka ga yanzu yanzu ne daga akwai kaza ya faru kamar mafarki sai kai kokarin ka farka kuma bai zai farku ba shikenan ka wuce daga nan Allah wa ni'mal wakil astaghfirullah fa in amsakta nafsi farhamha ya Allah idan ka rike rana ka yi wa rahama wa in arsaltaha in ka saki ran shine irsal fahfazha to ka tsare in ka rike kai min rahama ka bani jin kai ka ban aljanna idan ka sake ta ka kare min ran daga dukkan mahalik abubuwa na halaka abubuwan da za su ainihin wato tabar da ni bima tahfadu bihi ibadaka salihina da irin abin da kake tsare bayan ka salihai da shi a ubangiji imam bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi abu huraira ya karbo shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan qama ahadukum an firashi in ɗayan ku ya tashi daga shimfiɗa sannan ya dawo falyanfuthu bi sanafati izarihi thalatha marrat ma'ana duk wanda zai zai kwanta a shimfidarsa ya dauki gefen rigarsa kuncin babban rigarsa ko mayafinsa ya share wannan shimfidar ya kade ko da bai ga datti a fili ba ko bai ga kura a fili ba ko da bai ga abin korewa a fili ba sunna ce in za ka kwanta bacci dauki mayafinka ko rigarka ko wandonka da ka cire ko babban rigarka shine bisfanafati izarihi ka karkade ka karkade sau nawa sau uku ko da mata sun shimfiɗa maka an gama maka komai ka yi wannan din sau uku wanda Allah ce fa inna la yadri ma khalafahu alaihi ba'dahu saboda baka san abin da ya biyo baya ba bayan ka tafi bayan jiya ka kwanta ka tashi wataƙila wani shaidani ya zo ya kwanta ku zo kwanta tare da shi ko wataƙila wani abu ko mugun ƙwaro ko wani abu dai na cutuwa ya zo wadda ba za ka iya ganin sa ba ai abubuwan cutan akwai abin da za ka iya gani akwai wanda ba ka gani ba to amma tunda annabi ya ce ayi kai yin wannan abun zai baka kariya daga dukkan abin da zai iya cutar da kai manzo Allah ce idan kake shingida ka kwanta to sai kai wannan addu'a din wannan wadda muka wato karanta akwai riwaya da ta zo aka ce manzo Allah rigar sai yake dauka sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato shashare shimfidarsa idan zai kwanta ko ka ce mayafinsa ko kuma zanin da yake daurawa sallallahu alaihi wa sallama yana da kyau mu lura da wannan